ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أمثل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan shiri namu na auratayya assalamu alaikum wa rahmatullah bayan mun gabatar muku da shawarwari guda 60 ga miji da kuma shawarwari guda sittin ga amarya kuma za mu shiga bayani yau akan wasu wasiyoyi da ake wa mai gida guda goma domin ƙara inganta gidansa da kuma kyautata rayuwa na iyalansa wannan wasiya guda goma asali an samo ta ne daga imamu ahmad bin hanbal lokacin da yake maɗansa wasiya bayan ya yi aure ya ba shi waɗannan shawarwari guda goma wanda kuma ake ganin in mutum ya aiki da waɗannan shawarwari guda goma to zai samu zaman lafiya a gidansa al'imamu ahmad allah ƙara masa yarda ya yi wa ɗansa wasiya da wasu abubuwa guda goma waɗanda za su taimaka wajen zaman da mace lafiya ya ce ya kai ɗana haƙiƙa ba za ka taɓa samun jin daɗin zamantakewar aure a cikin gidanka ba har sai ka kiyaye ɗabi'o'i guda goma da za ka mu'amalanci matarka da su don haka ka kiyaye su na ɗaya da na biyu haƙiƙa su mata suna son tausasawa da ja a jiki kuma suna son a dinga cewa ana son su ana ƙaunar su don haka kada ka dinga yi musu rowar faɗar haka idan kuwa ka yi rowar haka ko ka sanya hijabi tsakaninka da ita na samun to na iya kawo samun ƙarancin soyayya da ƙauna waɗannan wasiyoyi guda biyu wato a haɗe suke dukansu da baki ake yin su annabi Alayhi salatu wasalam ya ce alkalimatu tayyiba sadaqa ka gaya ma mutum kalma mai daɗi Allah zai baka ladan sadaka to mace tana son ka ringa ririta ta kana gaya mata kalmomi masu faranta rai na kyautatawa na jin daɗi kina burge ni kina ƙayatar da ni ina son ki ina ƙaunarki ina ganin girmanki kina da kirki kina da mutunci ke yar manya ce na gode da irin yadda kike kulawa da ni da sauran kalmomi dai da za ka ga maza suna da rawan irin waɗannan kalmomi sai dai ya sha kunu ko ya ɓata rai ko ya gum in ta yi abinci ya yi daɗi tana son a ce abincin nan ya yi daɗi in ta yi kwalliya tana son a ce ta yi kyau idan ta haɗa maka wani abin sha mai zaƙi ka ce ka amma dai ya yi daɗi in ta gyara gida ka sa mata albarka in ta kula da yara ka yi mata addu'a sannan kuma ka dinga gaya mata kalmomi da kasan a yankinku ko a unguwarku ko a ƙasarku ko a gurinku wannan kalmomi suna daɗaɗa rai alkalimatu ba sadaqa kalma mai daɗi akan kanta kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kowace kalma ka faɗa a nan kana da ladan sadaka ko kuma kalima ba wasila ce zuwa ga zukata ce jazakallahu khairan nagode Allah saka da alheri ka amma an kyauta wallahi nagode na ji daɗin zuwanka na yi farin ciki da ganinka Allah ya yaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya baka lafiya duk waɗannan abubuwan suna da daɗi ɗan adam yana son ya ji ana gaya masa kalmar su faranta rai waɗannan kalmomi guda biyu imamu ahmad yake waɗansa wasiya da ya kiyaye su na uku ka sani cewa su mata ba su san mutum mai tsanani mai mugun takurawa idan ka fahimce su suna yi wa mutum rarrauna hidima don haka kowace sifa ka ajiye ta a wurin da ta dace domin hakan shi ya fi jawo ƙauna da nutsuwa a tsakaninku wasiyar nan ta uku imam ahmad yana jan hankalin ɗansa akan kada ya tsananta kada ya kausasa kada ya zama mai zafin hali Allah ta'ala yake cewa annabi alaihi salatu wa law kunta fadwan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama Allah ne ka tausasa musu da ka kasance mai kaushin zuciya mai kausasan maganganu to watsewa za shi su bakka to saboda haka mutum baya son kausa a dinga kausasa masa ana tsananta masa ka kiyaye kalmomin tsanantawa inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausasawa ne yana son komai a dinga tausasawa na hudu ya ce hakika su mata suna son irin abin da miji yake so daga wurin mace kamar daddaɗan ƙamshi magana mai daɗi kyakkyawar shiga tashin ƙamshi da sauransu don haka ka siffatu da dukkan waɗannan halaye eh, domin mataka ta ji daɗin zama da kai to kenan mata suna son kwalliya ga miji kada ka zauna da dattin baki ko da dattin jiki ko da dattin tufafi yadda kake son ta tsala maka kwalliya wala hunna mislu lazi alaihin bil ma'ruf an ce abdullahi dan umar ya taba caba kwalliya ko Abdullahi dan Mas'ud ne ya caba kwalliya sai aka ce ta malam daga ka caba kwalliya ko ba ba unguwa zaka ba yace matata ina son in ganta cikin tsafta cikin kwalliya ita ma tana son ta gani cikin tsafta cikin kwalliya don haka ne nake mayan mata da wannan sai ya ja wannan aya walahunna mithlu allazi alaihinna lahunna alaihinna wato irin abin da ya hau kansu na su kyautata muku kuma ya kamata ku kyautata musu da irin wannan da haka kenan wannan shawara ya bashi ne ya zama mai tsafta mai kwalliya yau mace tana son ita ma a ganta cikin tsafta da kwalliya to shi ma miji ya zama haka na biyar ka sani cewa gida wata masarauta ce ta mata wadda take da cikakken iko a cikinta kuma take jin cewa ita ce shugaba a cikinta to ina jan ka da kaka kuskura ka rusa wannan masarauta kana mai nuna mata cewa ita ba kowa bace, ce ko gidanka ne ko yadda ka so sai abin da ka so idan aka yi haka ka tumɓuke ta daga kan sarauta kuma yi mulki ba shi da abokin gaba a duniya face wanda ya sauke shi da kan mulkinsa akwai mai jiwa mace gori sai in kore ki sai ki fita ki bar min gidana ba gidanku bane haba aka rama kalla ai ko mu muna yara duk muna yi wa gida hukunci ne da mata ciki mu ce gidan hajiya mero gidan hajiya kande matan su ne masu gidan to bai kamata ka dinga wa mace barazana akan zaka kore ta ko zaka sallame ta ko zaka fidda ita ko in kin fita a bakacin ki wannan duk wasa ne bai kamata mai gida ka dinga tsorata mace da cewa zaka kwace gidanka ko zaka kori a gida nata ne ka bar ta cikin gidan nan ta sakata ta wala ta ji cewa tana da gwamnati da ta kafa kuma take eh, wato abin din ta zaka mace kana mata barazana akan zaka tumbuke ta zaka kore ta zaka fidda ita ba gidanta bane aka ala ka ai maka kaza ka dinga ka ce a gidanki ne duk abin da ya lalace naki ne lala ka ce ka dinga jingina gidan gare ta tafi jin daɗi da ka dinga jingina shi gare an ce gidan ka sha'aba gidan ba gidan hajiya ne za ta ji daɗi a ranta to wannan shine shawarar da ya bashi ta biyar eh, yace kuma dukkan mace tana son ta yi wa mijinta hidima kuma ko ba ta son ta rabu da 'yan uwanta eh, to kada ka yi ƙoƙarin raba ta da danginta ta hanyar ba ta zaɓin kai ko danginta domin idan ta zaɓe ka akan danginta to babu shakka za ta dawama cikin bakin ciki da bacin rai kuma za ta dinga samun su lokaci zuwa lokaci wannan wani abu ne da ke faruwa tsakanin ma'aurata mutum sai ka ga ya hana dangi su zo wajen matarsa ya raba ta da 'yan uwanta ya hana ta zumunta ya hana ta gaisawa da su ya hana ta mu'amala da su bayan ku a cikin su ka ɗauko ta kuma ka zo ka raba ta da dangi kuma kai danginka bata samu zaman lafiya da su ba to imam ahmad ya ce kada ka raba mace da danginta da 'yan uwanta amma za ka iya tsara mata yadda za ta yi zumunta da dangin ba tare da ta cutu ko ta cutar da kai ko ta cutar da kanta ba yace na bakwai hakika ita mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙarin namiji karkatacce wannan ku ba aibu bane a gare ta kuma shine kyawun kyawunta da kuma jan hankalin da take yi wa maza don haka kada ka hayyako mata a lokacin da ta yi wani kuskure kana ƙoƙarin gyara ta da ƙarfin tsiya sai ka karya ta karya ta kuwa shine sakinta to kun ga wannan shawara ce ta cewa mace sai an bi ta a yadda Allah ya halicce ta mace mace ce ka yi mu'amala da ita a matsayinta na mace ba a matsayin kai na namiji ba kai kuma namiji namiji ne ta yi mu'amala da kai a matsayinka na namiji ba a matsayinka na wato wani daban ba kuma ka sani ita mace tana maka kallon miji ne ba kallon malam ko shugaban ƙasa ko soja yadda ake tsara maka a waje ake faɗuwa ake gaishe ka ka sha kindiri da babbar riga da hula da rawani to fa a cikin gida ita ba haka take kallon ka ba ita miji take so so take kai mata mu'amala irin ta miji wanda yake mai sassaucin hali mai saukin hali mai kyakkyawar mu'amala mai sakin fuska mai murmushi mai dariya ba mai tsanantawa ba na takwas yace to ka zama ka sani cewa mata ɗabi'unsu akan kafircewa miji da yi masa butulci da kuma musun alheri idan zaka kyautata mace tsawon shekara ko zamani sai wataran ta nuna maka cewa baka taɓa yi mata komai ba to daga wannan hali nata sai ka kyamace ta gaba ɗaya domin idan ka kyamace wannan ɗabi'ar daga gare ta to za ka yarda kuma da wasu halayen nata masu kyau wato wannan shawara ce mai kyau cewa mace sai a hankali sai da hakuri, komai iliminta komai karatunta komai waliyyar taka wata ran sai ta gaya maka magana da zai ɓata maka rai ce kai mai gida mai ka taɓa min ne ko ka cuce ni ko ni zalunta ta ma kai ko ni auren nan ma kawai dai kaddara ce duk waɗannan maganganun komai ta san da take ma wata ran sai ta karkace ta gaya maka irin wannan magana yace to kakka damu da wannan wannan ɗabi'a ce ta mata suna yin wannan daga baya su dama kuma da kansu za su janye su baka haƙuri na tara ita mace kamar ba kamar namiji ba ce. tana rayuwa ne a cikin rauni na jiki da na ruhi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya dauke mata Allah subhanahu ta'ala ya dauke mata wasu ayyuka na farilla kamar tana jinin al'ada ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba to kaga Allah ta'ala ya duba rauninta ya duba ɗabi'arta to kai ma kai mu'amala da ta akan ɗabi'arta in dai har za a ɗauke mata sallah a wani lokaci a ɗauke mata azumi a wani lokaci to don ba ta maka tuwo ko ta dama maka fara akan lokaci ba ya kamata kai ma ka yi haƙuri yadda Allah ta'ala ya ɗora mata sallah ya yi haƙuri bai ce ta yi a wani lokaci ba to kai ma ka yi haƙuri da ita a wani lokaci da goma ka sani cewa ita mace ribatacciya ce a hannunka wato ka rabota danginta da ‘yan uwanta da iyalanta da komai ta dawo ƙarƙashinka to ya kamata ka sani cewa amana Allah ya baka kuma Allah zai tambaye ka akan wannan amana shin ka tozarta wannan amana ko ka riƙe ta kuma ka zini kai shugaba ne a kanta kuma Allah zai tambaye ka akan wannan shugabanci wato kuma ka zama mai tausasa mata mai kyautata mata mai mata nasiha mai ba ta shawara mai yi mata wa'azi mai jan hankalinta mai gaya mata kalmomi na ƙauna da soyayya da girmamawa da mutuntawa an fi sarrafa mace da wannan fiye da duka da zagi da cin mutunci da ɓatanci da shan kunu da ɓatarai da muzurai da zara ido da fushi da faɗa da rashin yin magana da ƙauracewa duka waɗannan ba sa gyara sai dai su ƙara lalata abu to da haka a yi haƙuri da mata yadda Allah ya halicce su annabi alaihi salatu wasalam ya ce an halicce mace daga kashin haƙarƙari kuma na sama wanda ya fi karkacewa in kace sai ka miƙe shi sai dai ka karya shi karya shi kuma shine ka sake ta to ko bai kamata a dinga rayuwa ana saki ba waɗannan shawarwari guda goma idan mutum ya je ya nutsu ya yi dudduba su da kyau zai ga cewa imamu ahmad ya tattare wa mutum mecece mace da ɗabi'ata da halinta da rauninta da ma yadda Allah ya halicce ta kuma shine kyanta shine asalinta ko ba ka taɓa samun mace cikakkiya ta kowace fuska ba dole an ba ta nan sai a hana ta nan in an ba ta can sai a tauye mata can kamar yadda kai ma haka aka yi maka wani ne je zai nemi aure sai ga kyakkyawa ba ta da hali mai kyau kuma ga wata 'yan mummuna ta ko mai hali mai kyau ce kai ina ma za a ɗauki kirkin wannan a samu can wannan ko a karɓa can wannan a samu kirkin wannan sai dai ka zaɓi ɗaya to za ka Allah baya cika maka komai ɗari bisa ɗari sai dai ka yi haƙuri yadda ka samu kanka da yadda ta same ka a yi haƙuri a zauna lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah